daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, da kuma 60. A jamhuriyar nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanne duk a jamhuriyar ta Nijar. sannan muna nan kodayaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurare barkanmu da dare da fatan kun wuni lafiya mahmud lalo ne tare da grace alheri abdu muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato uku da rabi na yamma kenan a nan washington dc takwas kuma da rabi agogon ghana a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa shugaba donald trump da takwaran aikinsa na najeriya muhammadu buhari sun tattauna ta wayar tarho farko dai shugaban Muhammadu Buhari ya masa murnar hawansa kan gadon mulkin Amurka. Sannan za ku ji sauran batutuwan da suka tattauna a kai. yau sha uku ga watan fabrairu rana ce da masu ɗinkin duniya ta ware domin yin dubi kan yadda kafar rediyo ke tasiri a rayuwar jama'a da rediyo ta zanta kan makaranta kowa ya san da cewa tana hada zumunci rediyo abu na mai mahimmanci ga al'umma saboda muna ganin da cewa ranar rediyo ta duniya ya zama dole mu jinjina ma wannan rana yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku Shin ya kuke kallon makomar rediyo waɗanda ake lalubowa lura da yadda zamani ke zuwa da wasu hanyoyi da za a iya sauraron labarai kamar ta wayoyin salula da sauran hanyoyin yanar gizo? Lambar da za ku kira ita ce biyar sannan muna tafai da labarin wasanni amma fa duka sai kun sha labaran duniya daga Grace Alheri Abdu. Jama'a assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. shugaban ƙasa amurka donald trump ya yi magana ta waya tarho karan farko da shugabannin ƙasashen nahiyar afirka yau litinin inda ya yi magana da shugaban najeriya muhammadu buhari da takwaransa na afirka ta kudu jacob zuma najeriya da kuma afirka ta kudu sun ce shugaban amurka ne ya nemi tattaunawa da su waɗanda wanda kafin yanzu bai magana akan afirka ko abin da ya shafi nahiyar afirka batun da ya hau ga mulki wata guda da ya shige fada shugaban kasar najeriya ta ce trump da buhari sun tattauna a kan batutuwa da dama da suka hada da ayyukan ta'addanci fada ta ce trump ya ba buhari tabbacin cewa amurka a shirye take ta sake kulla sabuwar yarjejeniyar da nufin taimakawa najeriya ta fannin makaman soji sanarwar ta kara da cewa trump ya kuma yaba buhari da kokarin da najeriya ke yi a yaƙi da ƙungiyar boko haram ya kuma gayyaci buhari ya zo nan birnin washington a wani lokaci gaba da ya dace Buhari bai fita bainin jama'a ba tun da ya tafi jinya a birnin London ranar 19 ga watan Janairu. Fada shugaban ƙasa Afirka ta kudu kuma ta ce a wasu ta wayar tarho, Trump da shugaba Zuma sun jaddada aniyar su ta ƙarfafa dangantaka da ke tsakanin ƙasashen. Sun kuma tattauna akan buƙatar haɗa hannu kan batutuwa musamman da suka shafi zaman lafiya da ɗorewar ƙasashen nahiyar Afirka. Buhari da Zuma sun taya shugaba Trump murnar zaɓensa. kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya yana shirin gudanar da taron gaggawa yau litinin dangane da gwajin makamai mai linzami da ke cin dogon zango na baya-bayan nan da ƙasar koriya ta arewa ta yi babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana gwajin a matsayin keta kundin ƙudurin majalisar ɗinkin duniya guterres ya faɗa wata sanarwa cewa tilas ne penguin ta sauke nauyin da ke wuyanta na kama hanyar rage haɓaka makamai amurka da japan da kuma koriya ta kudu su ne suka buƙaci da a yi wannan zaman gaggawan da tsakar rana yau agogon gabashin amurka jiya lahadi ne ƙasar koriya ta arewa ta harba wannan makami mai linzami wanda jami'an ƙasar koriya ta kudu suka ce ya yi tafiya kimanin kilomita 500 kafin ya sauka a cikin tekun japan to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan sanda da shaidu a Pakistan sun ce wani dan kuna bakin wake ya tarwatsa nakiya a wajen wata zanga-zanga a birnin Lahore ya kashe akalla mutane goma sha uku da kuma raunata waɗansu 85. Waɗansu manyan jami'an 'yan sanda biyu na daga cikin waɗanda suka mutu. Masu aikin ceto gaggawa kuma sun bayyana fargaban cewa yana yiwuwa adadin ya ƙaru. masu masana'antar sarrafawa da kuma sayar da magunguna su ne waɗanda ke da adawa da sabbin dokoki da aka kafa suke gudanar da zanga-zanga a harabar majalisar lardi shaidu sun ce jami'an 'yan sanda da suka mutu suna tattaunawa da nufin samun maslaha da shugabannin ƙungiyoyin lokacin da bom ɗin ya tarwatse daga ƙarshe wani alkali a ƙasar kenya ya yanke wa shugabannin ƙungiyar likitoci ta ƙasar hukuncin ɗaurin wata guda a gidan yare sabili da yajin aikin da ƙungiyar ke gudanarwa likitocin asibitin gwamnatin ƙasar kenya suna neman ƙarin albashi da kuma ingancin yanayin aiki sun fara yajin aikin ne tun ranar biyar ga watan disamba suna neman gwamnati ta aiwatar da yarjejeniyar ƙarin albashi da kuma ingancin aiki da aka cima a shekara ta 2013 yayin da suka bayyana aiki ƙin amincewa da duk wani abin da ya gaza wannan malaman jami'ar ƙasar kenya ma su ma suna yajin aiki sabili da batun albashin yajin aikin dai ya zama zakaran gwajin dafi ga shugaban ƙasa uhuru kenyatta wanda yake shirin neman wa'adin zaɓe na biyu a cikin 'yan watanni masu zuwa. Grace Alher Abdu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. za mu fara ne daga Najeriya inda a yau ne shugaban Amurka Donald Trump ya tattauna ta wayar tarho da takwaran aikinsa na Najeriya wato Muhammadu Buhari inda suka yi magana kan batutuwa da dama. Wannan tattaunawa da shugabannin biyu suka yi na zuwa ne a daidai lokacin da ake ta cece kuce dangane da lafiyar shugaba Buhari. wanda ya tafi london tun ranar 19 ga watan janairu domin hutu da kuma neman magani wakilin wakilinmu hassan maina kaina ya tambayi mai baiwa shugaba buhari shawara kan harkokin yada labarai wato malam garba shehu kan batutuwan da shugaba trump da takwaran aikinsa buhari suka tattauna a kai shugaban amurka mai ci a yanzu eh, donald trump shi ya nemi yana so ya sadu da shugaban muhammadu buhari a waya kuma an haɗa su tafi da ranar nan kusan hudu sauran kwata ne amma suka yi magana waccan baya kace me suka tattauna eh sun tattauna na farko dai shugaban muhammadu buhari ya masa murnar hawansa kan gadon mulkin amurka donald trump ya karfafa gwiwa ga shugaban muhammadu buhari kuma ya yi masa irin aiki da yake yi a nan Najeriya kuma ya ba sojoji wato dakarun Najeriya da suke kiraki da sha'anin ta'addanci din nan yana da sha'awar da yadda ke kula da abubuwan kuma ya ba ma gwamnatin Najeriya musamman aka samu waɗannan kamar ta da guda ashirin da hudu a yan watannin bayan nan kuma shi Donald Trump yi ya kuma ya sake jaddada goyon bayan ga gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari kuma ya ce cikin lokaci kan gaba ba wani mai tsaye ba yana son duba hanyoyin da za a kama wa najeriya don samun sababbi makamai na zamani don yaki da ta'addanci da ƙarshe kuma yana da shugaban mai Buhari ya ziyarce shi a fadar White House a Amerika isan da ya samu dama. A yanzu wannan me yake nuna wa kenan a alaƙa tsakanin Najeriya da Amurka? Ya nuna muhimmancin Najeriya a abu da suka shafi siyasa da diplomasiya a duniya baki daya. Tun da ainihin aka lura duk kasashen Afirka din nan nahiyar Afirka da zaɓe babu shugaban din yanayin ya fara magana da shi ko da shi da daga baya ana cewa za a yi magana kudancin Afirka. Amma wannan ya nuna muhimmanci na Najeriya ne da shi. kuma a Najeriya a shugaban da ake cewa kana biji rabe-rabe wasu su fara sadadin ci ma. To ga shi ai ba hana shi gudanar da harkokin dokokinsa ba in Allah ya bayyana cikin ƙanƙanin lokaci nan zai dawo ci gaba da aiki a matsayin sa mishi Malam Garba Shehu kenan mai baiwa shugaba Buhari shawara kan harkokin yaɗa labarai da fatan za a mana afuwar rashin kyawun wannan sauti. To rana mai kama ta wato sha uku ga watan Fabrairu kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin dubi kan irin tasirin da rediyo ke a rayuwar jama'a ta yau da kullum. Taken wannan shekara dai shine rediyo isu. a turance kenan wato kai ne rediyo abin nufi idan babu mai sauraro babu rediyo daga abuja ga rahoton wakilinmu nasiru adamu kaya Ita dai wannan rana ta rediyo ta duniya ta samo asali ne daga shawarin da hukumar ilimi, kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNESCO ta bayar na ware kowace ranar sha uku ga Fabrairu ta zama ranar karama sadarwa ta rediyo biyo bayan kafa rediyon Majalisar Ɗinkin Duniya a irin wannan rana alif da da da tara arba'in ɗari shida Hanyar sadarwar rediyo ta zama kafa da bata da ta biyu wajen saurin isar da sako ga saƙo saƙo da lungunan duniya musamman ma dai ƙasashe masu tasowa inda ba fiye samun zaunanniyar wutar lantarki ba bare a amfana daga rediyo mai hoto. Ministan wasanni da matasa na Najeriya Sulaiman Dalun Kullum na daga 'yan Najeriya da ke sauraron labarun rediyo kullum da ganin tasirin kafar wajen bunƙasa mulkin demokuraɗiyya. Mu gare mu kakanmu ta yanka saka. Rediyo ta taka rawa kwarai ga taimakawa wa talakawa kwata yancinsu. Ta yi taimako wurin girka demokuraɗiyya, ta yi taimako wajen kiwon lafiya da kuma aika da sakone da sada zumunci ga al'umma. rana ce ta babban buki a duniya Allah ya sake nuna mana shekara mai zuwa. Ga kuma wani misali na sauraron rediyo da shugaba Buhari ya bayar a zantawa da ni da shi a jajiberin zaben 2015. A gaskiya fitowa sojoji na ji labari amma su suna kwace katin dindindin wannan ban ba amma kuma na ji daga rediyon Amerika ina so koyo da safe ne ma an yi ma wasu tambayoyi sun yi sosai da katin su wani ya ce yana da mata uku ko ya'ya nawa ne saboda haka zai an shi katin ko ko dubu biyar biyar ya samu watakila ya sai buhunan masara ko wani abu ya faɗi gaskiya da kuma wasu mata ko guda biyu ne wanda sun yadda su sun ce in suka samu masu za su saida musu saboda talauci da kuma mutuwar zuciya saboda wani shi yancin su to amma dai in suka sai da to Wani mutuwar zuciya ne masu sauraron rediyo irin shugaban muryar talaka Zaidu Bala Kofa Sabuwa na ganin cancantar shagali a wannan ranar saboda rediyo ta zanta kan makaranta kowa ya san da cewa tana hada zumunci rediyo abu na mai muhimmanci ga al'umma saboda muna ganin da cewa ranar rediyo ta duniya ya zama dole mu jinjina mu wannan rana kuma mu tsaya mu yi shagali da fata Allah ya gwada muna na wata shekara shi ma mabocin sauraron rediyo ta yanar gizo Bishir Dauda ya yi wannan kira ga hukumomin Najeriya. Kira ga mai girma ministan yaɗa labarai da kuma mai girma darakta na frcn da cewa muna so da allah a gyara mamu gidan rediyon tarayya na kaduna idan muka yi la'akari da rawar da ya taka a ci gaban najeriya baki daya saboda kuwa san gidan rediyon najeriya na kaduna wani abin alfahari ne ba ma ga mutanen arewa ba hatta a kasashen afirka domin idan za mu tuna akwai lokacin da hatta kasar makka suna kamo gidan rediyon najeriya na kaduna wata sabuwar nasarar da sauran rediyo ya samu bayan kama rediyon da akwatin rediyo na gargajiya mai batura yanzu mutane mutane sun samu zaɓin sauraron ta wayoyin salula da ke da sauƙin sarrafawa da kuma iya yawo da wayoyin a aljihu. Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. ta kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku a kai shin ya kuke kallon makomar akwatunan rediyo lura da yadda zamani ke zuwa da wasu hanyoyi da za a iya sauraron labarai da shirye-shiryen nishadantarwa kamar ta wayar salula da sauran hanyoyin yanar gizo amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka. kan sarki iduna gaba gabar kalale yamma ga kulya ta a garin su umar tuluku haba mutan gari ku gwada ma'in gida su umar tulku ku taya umar tulku ya sai juma ya sai yan kaji kuma bido shinkafa da sa ya kaushi sai man shanu bakon nasara nan zai kwana yan kaji ita mai kashe giwa wata giwa tana gudun wata giwa dan zomo na gudu mun bi sai da dafa mun kashe dan zomo sau zabuwa laifi barewa dan zomo ina hana maka dambe kana ganin laifi na aina ce ma ke miyagun kaya to da da kai waɗanda na cika kali wanda lana ta yi irin madan da ka ima duna sai gunta kwat ummar tulku kuma sai ya yi wanda an fi hausa madar rigima ta irke julin ya babubuwa ta mirdadan mai shanu. Kali na Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to kada manta ana tare ne da sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu agogo anan na cewa karfe 4 na yamma ne saura minti shida ga kira mu na farko daga jihar zamfara wane ne kan layi shehu birnin jihar zamfara to muna jin ka malam shehu eh, gaskiya ina matukar farin ciki ran da na kunna rediyo na zan saurari musamman BOA Hausa Allah sarki ina kan makara da karfe 6 karfe 8 ko da ina cikin mota ne zan ina ga kaman a layin malam shehu daga zamfara ba shi da kyau da fatan zai sake kira domin mu ji ra'ayinsa dangane da wannan rana wane ne akan layi lafiya lafiya kalau buhari ne daga gombe to muna jin ka malam buhari gaskiya na murna da wannan rana kuma na tsaye na neman ku yau na same ku Allah sarki mu muna farin ciki da ka same mu a yau din muna murna da wannan gidan rediyo mu da aka buɗe mana a nan gobe mai suna Polo Grace eh ya Allah saka musu da alkhairi wannan rediyo suna harka na ci gaba sosai su ma to madalla mun gode mun gode malam Buhari daga Gombe bari mu je jihar Taraba wane ne akan layi Isiyaka Balamaito daga Igbi. To, muna jin ka Malam Isiyaka, menene kake ganin makomar akwatunan rediyo da ake amfani da su tun tale-tale ya zuwa yanzu da aka samu na zamani da ake ji a wayar salula? Gidajen rediyo ko akwatunan rediyo suna da muhimmanci tun fil azal. Mm. kuma musamman tun ina karamin yaro ina jin daɗin gidan rediyo musamman gidan rediyon VOA. Mm. to har yanzu kuma gidan rediyo na voa da sauran gidajen rediyo na duniya suna da muhimmanci malam isaka idan babu damuwa zan iya tambayi kaman da me kake sauraron yanzu a salula ne ko a rediyo irin ta akwati haka da rediyo da salula duk suna haruna eh amma da wacce kake sauraron yanzu abinda da nake sauraron ku akwatin rediyo nake sauraron ku da ita ba salula wace. eh to ya kake ganin makomar ita wannan akwatin rediyon idan aka hada da yadda ake samun na zamani na salula to ina kaman layin malam isa kan ya tsinke bari mu je jihar oyo wane ne kan layi a suleiman hamid ne daga oyo malam suleiman na kashe ka dan yi nesa da rediyon ko kuma daga inda kake sauraron mu eh saboda yana kutse a cikin maganar da muke da kai to masha Allah eh yawa ka dan ra'ayina ne shine gaskiya masu zagin ko rade radin Buhari ko ya mutu ko rai lafiya kaza kaza yanzu dai ya ba na oye ba wannan batun muke ba muna batu ne kan abin da ya shafi makomar akwatunan rediyo na tele-tele da muke jin labarai a kansu da kuma na zamani da suke fitowa yanzu da ake ji kamar akan wayoyin salula ya ake ganin makomar a ita wannan akwati wato wannan shi akwati na rediyo idan aka hada da zamananci da ake samu ka kira mun samu daga jihar nasarawa wani ne kan layi Assalamu alaikum suna na shafale kafin magaji danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Malam shafale barka da wannan yammaci ka daɗe ba mu ji mun daɗe ba mu ka ba. Mahamud Lalo na tafi hutu na bar yan yara su ci gaba da yin aiki. Allah sarki to menene ra'ayinka yau? wallahi mahamud lalo a gaskiya yau ina cikin matukan farin ciki saboda dalili akwai mutane kamar guda uku mm. hello eh muna ka. yawa akwai mutane kamar guda uku da na yi intabiyu da su wallahi akwai daga ciki wanda ya gaya min cewa ma shi makaranta bai taɓa yin karatun boko ba amma mm. dalilin rediyo ya fahimci abun da duniyan nan ke ciki kuma har yana iya sanin cewa shugaban kasan shuwani ne to dalili da wannan yana mai matukan farin ciki da wannan rana na yau har an shirya dan buki an yi dan tantadande da dan auto kaman mun rasa shafali da fatan zai sa mu gama lafiya amin to malalla mun gode bari mu je jihar Kaduna wane ne kan layi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum salam wa rahmatullahi Malam Mahmud Lalo barka da dare. Alhaji Musa barka da wannan lokaci. Yawa alhamdulillah kamar yadda ka faɗa sunana Alhaji Musa Garo ne rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Na'am. To alhamdulillah gaskiya ranar rediyo tana da muhimmanci a gare mu. Bala ni da nake ma ka sana'a rediyo sana'a ta ke na wannan sana'a Allah sarki ita kake sayarwa yawa eh, sana'a ta ke na eh. rediyo da rikoda idan ka zo kasuwar kawo a Najeriya an san duk wani Yawwa. to alhaji musa ya kake ganin irin kamar za a ce barazana da wayoyin salula na zamani da suke ga ita wannan eh, harka ta amin wato kamar ita rediyo da ake jin ta kafar da muka daɗe muna ji da akwatunan rediyo kenan ya kake ganin yanayin a makomarsu suke idan aka hada da na zamani. Wallahi Lalo na ji daɗi da kai mu wannan tambaya kuma na ji daɗi da na samu layi a wannan rana. Eh. Saboda idan muka ɗauki ita kanta wannan akwati na rediyo kaga a da mhm. gaskiya idan aka ce maka kamar ranar da muke cin kasuwa kamar ran talata da ke kasuwar kawo din talata ne ina tabbatar maka da cewa za mu fice da rediyo a akalla kamar guda ɗari biyu mhm. amma saboda sakamakon duk wanda kake jin rediyo za ka ga yana ji a FM a cikin wannan ƴan ƙaramin waya haka da sauransu to za ga abubuwan yana raguwa sosai kwarai da gaske kuma a mm. rediyo sun yi tsada kananu yanzu karamar rediyo kaga da muke sai da ta naira dubu ɗaya ɗari takwas yanzu abin da ake sai da ta naira dubu biyu da wani abu to gaskiya ina ganin kamar ita kanta wannan FM ta rediyo ta waya gaskiya ta ɗauki mana barazana a harkar kasuwancin mu da haka muna fatan daga ƙarshe ina roƙo ga gwamnatin tarayya ya hmm. kamata kamar gidan rediyon FRCN a daure a inganta wannan gidan rediyo saboda shi ne babban gidan rediyo da ya rage mana arewacin Najeriya babban guda ɗaya. Da ƙarshe ne maka fatan alkari Muhammad Lalo a gaida abokan aiki Alhaji Musa Garo na gode ga Mun gode kwarai da gaske Alhaji Musa Garo daga jihar Kaduna bari mu je Nasarawa wane ne kan layi? Eh, eh, eh, hello eh, nan sarano kana tare da mu eh, ina tare da ku ina tare da ku yawa to menene ra'ayinka ra'ayina da fatan ina muku fata alkhairi da fatan Allah ku lafiya to madalla mun gode kuma sannan kuma gaskiya magana lamari in dai magana kan rediyo ne gaskiya lamari hmm. ba mu cewa komai dai mu alhamdulillah kawai hmm. to madalla mun gode bari mu je a jihar Bauchi wane ne akan layi Sama'ila Esfawa, karamar hukumar Ganjuwa, jihar Bauchi, Najeriya. Yawo, to muna jin kamalin Sama'ila. so alhamdulillah wannan rana ai namu ne gaba daya mu ne masu jin rediyo ai eh dalili da kace da ko shine eh. a ni tun da na yi wayo daga kan shekara tun lokacin da na yi wayo daga kan shekara bakwai yawa to eh, kana jin labarai malam sama'ila da akwatunan rediyo ya kai ka hada da ya kake ganin yanayin wanda ake amfani da shi da zamani kamar akan waya salula a gurguje so alhamdulillah kamar bi akwatin rediyo dai suna da muhimmanci tsakani da Allah amma duk wannan ma da aka sami wannan salulan duk ci gaba ne gaskiya hakan mana da kyau amma ni kullum nakan saurare ku ta rediyon akwati ne. to da fatan malam samala na jihar bauchi zai mana afo an daga mana hannu lokaci ai muna godiya kwarai ga dukkanin waɗanda suka kira domin su ba da gudunmawarsu to yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice za mu soma ne da gasar lig ta ajin ƙwararru ta najeriya inda a jiya lahadi ƙungiyar niger tornadoes da ke mina ta karbi bakuncin yayimba international ta aba ta kuma doke ta da ci ɗaya mai ban haushi an fafata wasan ne a babban filin wasan lokoja ta jihar kogi inda tun a minti na 23 na wasan ne neja tornadoes ta sami jefa kwallo to sai dai al'amura sun caɓewa yayimba ta na farke cin sa'ad da mintuna goma sha biyar bayan dawowa hutun rabin lokaci alkalin wasa ya kori dan ta petang suswan ta hanyar bashi jan kati kai tsaye saboda kama shi da laifin shigar mugunta a sauran wasannin gasar da aka fafata a karshen mako sunshine stars ta yi kunnen doki da abs da ci biyu da biyu yayin da wasan lobby stars da katsina united ma ya karkare a kunnen doki ba wanda ya jefa kwallo majalisar hukumomin kwallon kafa na kasashen kudancin nahiyar afirka baki daya sun nuna amincewa da goyon bayan tsayawar ahmad ahmad a takarar shugabancin hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka wato caf ahmad wanda yanzu haka shine ke shugabancin hukumar kwallon kasar madagascar tuni da ya bayyana a aniyarsa ta kalubalantar shugaba mai ci yanzu isa hayatu da ya daɗe akan mukamin a zaben hukumar da za a gudanar cikin watan maris a kasar habasha hukumomin kasashen na kudancin afirka sun bayyana goyon bayan nasu ga ahmad ne biyo bayan wani taron shugabannin hukumomin kwallon a karshen makon nan a birnin johannesburg ta kasar afirka ta kudu isa hayatu wanda yake a kan mukamin to a shekarar 1998 yana son zarcewa ne a wa'adin mulki na takwas an zaɓi isa hayatu ne ba tare da wata hamayya ba a zaɓen da ya gabata na shekara ta 2013 a turai kuma ɗan wasan gefe na ƙungiyar swansea city ta ingila nathan daya ba zai iya buga wasa ba har zuwa ƙarshen kakar wasanni ta bana sakamakon mummunan raunin da ya samu a wasan da swansea din ta doke leicester city da ci biyu da nema ta gasar premier a jiya lahadi hukumomin club din sun bayyana cewa za a yi wa dan wasan tiyata wannan ne karo na biyar kacal da daya ya buga wasa tun sa'ad da paul clement ya karbi aikin horar da 'yan wasan kungiyar raunin ya kuma kara adadin yawan 'yan wasan gefe da kungiyar ta swansea ke rashin su tare da jefferson montero da shi ma ke fama da rauni da kuma mo baro wanda ke zaman aro a leeds united murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Gwamnatin Amurka na ta yi ɗaukacin al'ummar ƙasar Somaliya murna sakamakon kammala zaben ƙasa baki ɗaya lafiya da kuma zaben Muhammad Abdullahi Muhammad a matsayin sabon shugaban gwamnatin tarayyar Somaliya. Amurka na fatan aiki ka kafaɗa da ka kafaɗa da sabon shugaban da kuma gwamnatinsa. mai rikon kujerar kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka mark towner ya ce muna yabawa jami'an tsaron somaliya da kuma tawagar sojojin tarayya afirka da ke somaliya domin dagewar da suka shafe tsawon watanni shida suna yi domin ba da damar yin wannan zaɓe cikin lumana da tsaro wannan sauyi yana wakiltar wani muhimmin mataki na ci gaban kasar mr Tauna ya ce muna jinjina ga dubban 'yan kasar somaliya a duk faɗin kasar ciki har da matasa da mata waɗanda suka samu damar yin zaɓe da yawa fiye da zaben shekarar 2012 amma kuma mun ji takaicin rahotanni masu tushe da aka samu na aikata maguɗi a lokacin zaben muna kira ga sabuwar gwamnatin somaliya da ta ɗauki matakai masu nagarta na murkushe zarmiya da kafa cibiyoyin zaɓe masu ƙarfi ta yadda za a gudanar da zaɓe tsakani da allah kuma a tabbatar da cewa kowane mutum ƙuri'a ɗaya zai iya jefawa a zaben shekara ta 2020. Kafa sabuwar gwamnati na da matukar muhimmanci wajen takalar matsalolin da suka fi addabar Somaliya. Babbar matsalar ƙasar a yanzu ita ce yiwuwar fuskantar yunwa sakamakon rashin ruwa, hauhawar farashi, rashin hanyoyin samun abinci da kuma yiwuwar fari. Amurka tana kwaɗayin yin aiki da shugaban ƙasa da kuma sabuwar gwamnatinsa domin kawo sasantawa, kawo sauƙin rashin ruwan sama da kuma gina cibiyoyi masu ƙarfi da za su tabbatar da mulkin adalci da ci gaban ƙasa da duka al'ummar Somaliya. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da ƙarin bayani sai ku rubuta zuwa ga editorials VOA Washington DC biyu sifili biyu uku bakwai USA. Za kuma ku iya yin bayani da kuma ganin wannan editorial ɗin a shafin na intanet a shafin na editorials www.voanews.com/editorials. Da haka ne kuma muka kawo ga labarai a takaice. shugaban amurka donald trump ya yi magana ta wayar tarho karan farko da shugabannin kasashen nahiyar afirka yau litinin inda ya magana da shugaban najeriya muhammadu buhari da takwaransa na afirka ta kudu jacob zuma najeriya da kuma afirka ta kudu sun ce shugaban amurka ne ya nemi tattaunawa da su wanda kafin yanzu bai yi magana akan afirka ko abin da ya shafi nahiyar ba tun da ya hau ga mulki wata guda da ya shige fada shugaban kasar najeriya ta ce trump da buhari sun tattauna akan batutuwan da dama da suka hada da ayyukan ta'addanci ta kuma ce trump ya ba buhari tabbacin cewa amurka a shirye take ta sake kulla sabuwar yarjejeniya da nufin taimakawa kasar ta fannin makaman soji sanarwar ta kara da cewa trump ya kuma yaba wa buhari da kokarin da najeriya ke yi a yaƙi da ƙungiyar boko haram ya kuma gayyaci buhari ya zo washington a wani lokaci da ya dace nan gaba Buhari bai fita a bainin jama'a ba tun da ya tafi jinya a birnin London ranar 19 ga watan Janairu. Fada shugaban Afirka ta kudu kuma ta ce a wasu ta waye tarho. Trump ya da shugaba Zuma sun jaddada aniyar su ta karfafa dangantaka tsakanin kasashen sun kuma tattauna a kan bukata haɗa hannu kan batutuwa musamman da suka shafi zaman lafiya da ɗorewar nahiyar Afirka. Buhari da Zuma sun taya shugaba Trump murnar samun nasara a zaɓe. masu haro da aka maka kawo bakin karshen shirin namu kenan gaba daya a yau sai kuma gobe idan Allah ya kama za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da izinin Allah da misalin karfe 6 da rabi wato 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana yanzu a madadin Grace Alheri Abdul ni gabatarwa da Jule Leathers Gresham da ta hada mana wannan shiri sai injiniyan mu Rob Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC.